Sallama da fatan nan lahiya da wannan maraicen litinin goma sha takwas ga watan Yuli. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa An mai babban birnin kasar jamhuriyar nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita 102.5 a zangon fm a faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya fm a birnin kwanni masu gabatar muku da shirin jamila kabiru fage tare da halima jimrau to ganin yadda abubuwan cin zarafi da gallazawa yara ke ta'azzara a ƙasashen afirka da dama yau da gobe shirin matasa ya ja ɗamarar faɗakarwa da jan hankali kan haƙoƙin yara na samun tarbiyya da kulawa na gari. Wai shin tsakanin uwa da uba waye mai alhakin tarbiyyantar da 'ya'ya? Su duka biyun ne ko kuwa ɗaya ne kawai mai alhakin tarbiyyantarwa? Nauyin tarbiyyantarwa iri ɗaya ne ya rataya akan uwa da uba? Ko kuwa kowa da irin nauyin da Allah ya ɗora masa? Shin a wuyan wa tarbiyyantar da yara ya rataya mahaifi ko kuwa mahaifiya? Abin da za mu duba kenan a yau cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa tarbiyyar 'ya'ya a kan wa take ne. Ta haɗa da uwa, uba, makwabta, mutanen unguwa gabata. akwai lokacin da kuma tarbiyyar 'ya'ya ita ke tashi da kan uwarsu ta dawo kan mahaifinsu. Tarbiyya tana fara ne daga uwa. Ban goyi bayan a ce wai a sakin mace kawai da tarbiyyar 'ya'ya ba. Tana hannun uba tana hannun uwa. Uwan nan da 'ya'yan nan gaba ɗaya suna zama ƙarƙashin uban nan ne. To ta mahangar addini kuma fa yaya Allah ya tsara yadda miji da mata za su tafiyar da al'amuran 'ya'ya? su duka biyu Allah ya ɗora ma nauyin tarbiyyar su ko kuwa uwa kawai ya ɗora ma ko kuma uba kawai. Shi ɗa namiji anan shi ne yake da ainihin babban nauyi. Dole ka taimaki matarka, ke ma ki taimaki miji. Wannan abun da Allah ya baku Allah fa zai tambaye ku. Ya san Allah, ya yi sallah, ya yi zakka, kun masa mata ta gari, ko ya zama ɗan fashi. ko ta zama karuwa uzu billah ko Allah zai tambaya ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji muhawara a zauren matasa da bayani daga bakin Sheikh Muhammad bin Uthman da kuma amsoshin tambayarmu da muka yi muku a Facebook da Twitter da kuma WhatsApp. Haka kuma Jamila masu saurare za ku ji har ma ta bakin wasu iyaye mata akan wannan batu na tarbiyyantar da 'ya'ya. Za ku ji yadda matan suka amsa tambayar da muka yi musu a WhatsApp. To da harko bari mu fara da amsoshinku na tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter da kuma WhatsApp cewa shin a wuyan wa tarbiyyantar da yara yara taya mahaihi ko ko mahaihiya? Yau da gobe wannan kowa ya sani akan uwa da uba tarbiyyantar da yara take kuma har da makwabtansu sako daga Shehu Bashir Hulani. Yau da gobe, tarbiyya ta rataya a kan su duka har da ma al'umma, amma uwa ita ce ajin farko, sai uba, sai 'yan uwa da sauran al'umma. Sako daga Murjanatu Ibrahim. Yau da gobe, tabbas tarbiyyantar da yaro na hannun mahaifinsa, amma za ka ga yaro ya hito waje abin da ya ga dama amma babu wanda zai mishi magana. Ai dole yara ƙanana su zama marasa tarbiyya. Sako daga Umar Alhaji Lawan Muduwa. VOA gaskiya tarbiyya ta rataya a kan uwa da uba, kuma wannan ko suna tare ko ba sa tare. To yanzu mu duba mu gani yadda tarbiyya ta koma kan titi da TV da satellite da video da fina-finan da yara suke kallo shi suke ɗauka ba abin da uwayensu suka faɗa musu ba. Allah ya kiyaye. Sako daga Umaru Sule. Assalam yau da gobe. Ni dai a gani na babu wanda tarbiyyar ‘ya'ya rataya a wuyansa kamar uba. Uwa tana ba da gudunmawa sosai a wajen tarbiyyar ‘ya'ya, to amma fa uba shine shugaba kwata-kwata wajen ba da tarbiyya a wajen yara. Sako daga Sha'aibu Zidan. Yau da gobe, tarbiyyar yara ta dogara ne a wurin iyaye maza da mata. Amma farkon tarbiyya da yara suke samu daga wurin uwa ne, Idan namiji yana da mata mai tarbiyya, to shi da 'ya'yansa sun yi dace. saƙo daga Sa'idu Sabo Auyo. Salam hilin yau da gobe. Hakika ko uwa ko uba duk wanda ya tarbiyyantar da yara a gida babu laifi. To amma a gani na nauyin hakan ya hira ta ne ga uwa, ganin yadda ita ce ke tare da su a cikin gida ko da yaushe. Shi kuma uba ya tahi nema musu abin sakawa a bakin salatinsu. mu dai iyaye mata har ma da mazan su duƙuwa ka'in da na'in wajen ba da kyakkyawar tarbiyya ga 'ya'yanmu domin mu gudu tare mu tsira tare. Daga ƙarshe nake miƙa saƙon ta'aziyata ga ɗaukacin ma'aikatan VOA Hausa basa rasuwar mahaifin Halima Jimrau da watan Allah ya sa ya huta amin. Amin. Saƙo daga Bala Muhammad Damban. Salam yau da gobe, da fari ina miƙa gaisuwar ta'aziyata ga Hajiya Halima. Hakika na ji daɗin wannan maudu'i naku na yau. Tarbiyyar yara ya rataya ne ga dukkan ɓangarorin biyu, wato uwa da uba, amma ta gefen uwa ke da rinjaye da kashi 85 cikin ɗari, saƙo daga Ishaq Umar Dagimun. Ya rataya ne akan dukkan al'umma, amma ya hi dogara akan mahaihiya, sai mahaihi da kuma malamai, saƙo daga Sadiq El Adam. A gaskiya ya rataya ne a kan mahaifiya, saboda mahaifi ya tafi nemo abinci, ya tafi ya bar mahaifiya da yara, kun ga ita ya kamata ta lura da su. Sako daga Adam Aliyu a Tela Hausa Jos. Daga ɓangaren Twitter kuma ga amsoshin da muka samu. ta farko daga Usman Yahaya Gafai wanda ya ce salam yau da gobe. A gaskiya kowa na da tasa rawar da zai taka amma babu kamar mahaihiya saboda ita ke tare da su a ko da yaushe. Sai kuma Mubarak Sani Kankiya ya ce mahaifiya. Sani Hamza Harbau ya ce yara taya a wuyansu baki ɗaya sai dai uwa ta ta gudunmawar sai ta hita uban. Sai kuma soft and hard for all ya ce dukkaninsu ne abin ya hau kansu. wani sa'in al'ummar unguwa ma ya hau kansu don haka ku sake lale ku fitar da ƙarin zaɓi don mu zaɓa. sai ashir abubakar ya ce tarbiyya tara ta ga iyaye musamman uwa domin su ke tare da yara a koyaushe. To game da wannan batu namu na yau wake da alhakin tarbiyyantar da 'ya'ya tsakanin uwa da uba Hassan Maina Kaina ya zauna da abokan hira a Abuja sun tattauna sosai a kai ga Hassan Maina Kaina. To a cikin wannan tattaunawa tamu barin fara da matashi dan uwana Alhaji Kabiru Rama. Shin tarbiyyar yara a wuyan wara ta ne akan uwa ko uba? To ita tarbiyya dai ta yara mukan ɗauke ta a mahanga mai faɗi ta haɗa da uwa da uba da makwabta da mutanen unguwa gaba daya. amma idan muka tsuke ta kuma muka dawo gida tarbiyyar yara tana fara ne daga uwa to shi yasa ma aka ce ka samu uwa mai tarbiyya irin tarbiyyar matarka to kusan irin tarbiyyar 'ya'yanka saboda haka tarbiyya tana fara ne daga uwa domin shi namiji yana fita in ka fita to kuma gaba ɗaya komai tarbiyyar na yara sun dawo hannun mahaifiyarsu saboda haka tarbiyya tana fara ne daga mahaifiya alhaji alasan shaibu um, a tunaninka tarbiyyar yara tana hannun uwa ko uba ne gaskiya tarbiyyar yara tana hannun uwarsu amma ba wai gaba ɗaya ba tana hannun uba tana hannun uwa amma ita uwa ta fi rinjaye ba don komai ba saboda shi mai gida in ma'aikacin gwamnati ne in ya fita ba zai dawo ba sai bayan la'asar in ɗan kasuwa ne wani in ya fita ma ba zai dawo ba sai yara sun yi bacci saboda haka dole mata su da suke gida su ne ya kamata su dinga kula da tarbiyar 'ya'yayensu to yasa tarbiyar tafi wannan tafi karfi a ɓangarensu, su to amma kuma duda da haka kai uba duda da haka tarbiyar tana hannunsu amma kai kuma kai uba sai ka sa lura akan ita kuma uwar su, yaya take tarbiyar su saboda mun ba za ka tsaya kawai gaba ɗaya, ka zuba mata ido ba dan domin ka zuba mata ido akwai wani tunaninka tunaninka kai a matsayinka na namiji a matsayinka na mai gida in ka ce ka bar mata komai a hannunta to za a samu matsala saboda haka dole ne ka sa ido akan gidanka domin kai ne shugaba sa ido kamar yaya eh sa ido shine misali in ka zo ka dawo daga kasuwa ko ka dawo daga wajen aiki zaka tambaye ta yaran nan sun je makaranta eh sun je karfe nawa suke tasowa me aka koya musu ina littattafan su yaushe ne aka biya kuɗin makaranta ina Takalman su, ina safofin su, ina wasu abubuwa nasu wane ne kaza da wane ne bashi da lafiya wane ne yake da kaza duk ka tambaye ta wannan abubuwa ba dan komai kuma sannan zaka nuna mata a cikin yaran wane ne yake kokari wane ne bashi da kokari sannan kuma su wane suke kai su makarantar in ke ce kai su karbe nawa ke kai su kina kai su late ne ko sai kin musu wanka ko kina taran malama a gurin ko ba ki tarar da su wannan abubuwan duk zaka tambaya ba don komai ba eh sabi domin in ka tambayi wannan abun in ta baka ko malaman ne kake take cewa ba magi tana zuwa ba ta taran malama to a matsayin ka na uba tunda kai Allah ya dora wa haƙi zaka iya tafiya wata ran ma sai kai sauko ka je ka samu malama sai kai musu magana ana kawo ɗana amma ni ba na ga baya gane komai ba ban sani ba kuma ana kawo su ko ba a kawo su wannan lokaci ake kawo su sannan kuma wannan lokaci ake tada su ka bi diddigi me ake koya musu ya ake kaza kaza alhaji sani ibrahim gamko a tunaninka tarbiyya yara tana kan uwa ne ko tana kan uba mala hassan zan iya yarda da shawarar da dan uwana ya bayar shine alhaji alhassan shaibu amma akwai tarbiyya ta gida na iyali mataki ce ma'ana hawa hawa ce akwai lokacin da tarbiyya ta yara taya a wuyan akwai lokacin da kuma tarbiyyar 'ya'ya ita ke tashi da kan uwarsu ta dawo kan mahaifinsu saboda dalili kuwa shine da uwan nan da 'ya'yan nan gaba daya suna zama karkashin uban nan ne ma'ana mai gidan nan ne lokacin da uwa ta haifi ɗanta da renansa da din daga tsumma har ya zama ya fara rafe dina ƙashin uwan uwarsa ne illa iyaka na uba shine kula da mai ina za shi ina ya fito amma in ka kuskure ka ce ka bar tarbiyyar 'ya'yanka a wuyan mahaifiyarsu wallahi ta laika mutu a wannan yayin da muke ciki da wannan zamanin <laughs> magana ta gaskiya <laughs> ko ba gaskiya ba saboda a yanzu a wannan zamanin yaya ma ka kare balle ka mata tarbiyyar 'ya'ya da shi ne sai kama ya'ya uwa tarbiyyar ya'ya amma yanzu wala lokaci ya canja dole sai ka tashi ka zage dan tsaye ka kula tabbas amma ni ba na goyon ba a ce wai yanzu wai ka kyale wa uwa tarbiyyar ya'ya a hannunsu tsakanin Allah sai an samu matsala saboda haka dole ne abin ya cuɗe ni cuɗe ka ita ta yi bakin gwanin za ta iya in baka nan ka inda kai baka tsara ga inda za ka iya ɗorawa wannan shine shawara alhaji Abubakar tsare masa kai ya kake kallon wannan batu eh gaskiya alhaji hassan na. magana alai sani gamko tana hanya domin gaskiya ba zai yiwu ba a ce gaba ki ɗaya 100% duk da yake alasan sha'abu ya faɗa ya ce tana yi kana yi domin musamman wajen maganan uwa wace ce ka aura a wane gida ka aure ta domin ma abin da ma ya fi bani mamaki ka duba a zoom cewa za ka je neman aure idan ba uba ne ke gaba ba wurin ba da aure ba to idan uwa ce take gaba shi ga ko a musulunci ma mace ai ba ta bada aure dole sai uba don haka dole ne magana cewa wai ba za a saka musu ba duka gaskiya zahiri mata sun fi mu kokari ko ba gaskiya ba kamar yadda ka faɗa eh, alasan sha'abu ya faɗa kana wajen aiki ko kai ɗan kasuwa ne domin ba na manta ni akwai wani wanda muna tare da shi ya ce shi akwai 'ya'yansa na da san shi ba saboda idan karfe shida na asuba ya yi da ya dawo masallaci ya wuce aiki kaga yara ba su tashi bacci ba kuma baya dawa kuma sai dare yake dawowa to kaga irin wannan gaskiya tarbiyya yanci sai hankali ko ba gaskiya ba so dole dole duk abin da mace za ta yi duk irin tarbiyyar da mace za ta yi ma yaya wallahi na sai ka sa hankali a kai. domin in baka sa hankali a kai ba wallahi a ƙarshen abokai za ka zo da hawaye nan su ba ruwansu yaya ma muka yi wurin su kanan kansu ka ya ga mace da kake a wanta ba? wurin sakan ma magana ma wurin yaya take magana tsakanin da namiji bale iyali bale yaya so wallahi dole sai namiji ya zagi dantse idan kuma ya ce ya bar mace kadai da tarbiyya wallahi in kwado zai mai kafa a ruwa ban goyi bayan a ce wai a sakin mace kawai da tarbiyya yaya ba namiji dole sai kasa ido to alhaji kabiru rama kai ya kake kallon wannan farko a gida idan uba ya sauke wasu haƙoƙi na to dole tarbiyya tana hannun uwa sai dai kuma dole kamar wanda shi malam sani faɗa ko da sauran yan uwa ba zai yi a ce ka bata dole kana bin jiki domin kai dole za ka fita idan kuma ya zamanta cewa ita mahaifiyar yaran nan ba mai tarbiyyar ba ce to duk yadda ka so kai ba za a samu tarbiyyar nan ba domin ko ka tufka za ta waro. to kafin mu kawo ƙarshen wannan shirin alhaji sani kamar na ji azuka ce kana da sakon ta'aziya ko. a matsayin sani gamko a madadina da abokan hirata muna miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga ita abokiyar aikinka hajiya halima jimarau da dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka bisa da son mahaifinta da aka yi wucin kwana uku kenan ko hudu da fatan ubangiji allah ji kansa allah ya masa rahama mu ma idan namu na zo ubangiji allah samu cika da kyau da imani wannan shi sakon to amin muna godiya sosai allah ya saka da alheri kuma allah ya ba da ladan ta'aziyya To lokacin da Sheikh Muhammad bin Uthman ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa a ranar Alhamis tare da tawagashi, mun miƙa mishi wannan tambaya ta tarbiyyantar da 'ya'ya. A kan wa nauyin ya hira ta ya tsakanin uwa da uba? Ya amsa mana amma ya fara ne da ƙara jaddada mu maza mahimmancin arman matar da za ta zama uwa ta gari ga 'ya'yanta. In ka tashi aure, ina mai tarbiyya, ina mai muruwa, ina mai kamala, daga wani gida ne ke ma haka kada kuɗi ya ɗebe ki kada hangen hadarin nesa ya sa a wanka da bahaya ruwa kuma ya ki zuwa a yi tawari dole a mai da hankali Allah zai tambayi iyaye wallahi a wannan ranar ai daga cikin masifar misali fyaɗe da ake samu kun bar ya suna kallon fina-finan banza a intanet a gidaje to ya akwai wanda muka samu labari a gidansa ya kafa ainihin inda ake kallon fina-finan batsa cikin dare ya ji ayansa 'yan mata sun dawo hutun makaranta ya ji suna motsi ya ɗauka ko ɓarawo ne ashe ɓarawo ɓarayin imani ne bai sani ba yana zuwa sai ga uzubillah maganin ba kyau suna kallon banza yadda tana neman ainihin kanwar lesbianism malam da ya faɗi sai asibiti saboda ya zama unconscious ai daga nan ya tumbuke ya tumbuke talabijin to kaga dole kiyaye amma idan ka gina yaro kika gina 'ya'yanku su tafi ko'ina a duniya za su tafi salin har ma alin su kuma dawo da samun yardan ubangiji allah ka samu dace amin amin a cikin wannan bayanin da kai sai nake ganin a suratul lukman din nan abin mamaki lokacin da aka yi magana tarbiyya a misalin da aka bada a qur'an sai zo daga uba zuwa ɗan shi menene hikimar haka kake ganin cewa ba eh, dalili dalili eh, malama jamila wato ai shi uba ai na gaya miki dazun Allah ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa a sura ta hudu maza su ne tsayayyu shine qawwamun Allah bai ce an-nisa'u qawwamatun ba 'ala rijal uba da turanci muna cewa breadwinner the breadwinner shi ke kawo biredi a ci a sha a gida shine jagora akan ce mai gida kan gida mai gida jagora shi yasa aka fara da ainihin mai uba shi yasa duk inda ma aka ce a yi tarbiyya ai namiji ake fara magana wa zai ciyar wa ke biyan kuɗin makaranta bil na wuta kuɗin ruwa wa ake tsammani ai namiji ne ai idan kuka kalli ko da sha'anin mulki na duniya ne wa yawanci ke suke mulki misali a nan america tun hudu ga watan july 17 70 america ta samu yancin kai ba haka ba ne fiye da shekara ɗari biyu so ake shugabanci ai maza ne an taɓa samun mace wata kila ko bana ban sani ba <laughs> in Allah ya hukuncinsa eh watakil bana ni ba dan siyasa bane amma dai ko ba haka ba misali mm. Angela Merkel ba kwanan nan bane Theresa May duka duka jiya misali ta abin nan wai abin da nake cewa ashe maza suke mulki kowa san wannan misali ashe responsibility niyyar nauyin na kan maza ne ita ce hikimar malama mm. domin idan ka bar matarka ta balgace ta tambaɗe kai Allah zai tambaya ka bar matarka tana abin da bai kamata ba a ce har yanzu ana samun mata suna shan kwaya mata da shan kwaya wanda shi ma topic ne mai zaman kan shayen kwaya wannan bala'in na damu mun ta magana da yawa a gida Kano da Najeriya da duk lokacin tafsiri na a Kaduna na kan yi Kadpoli babban masallaci akwai kungiyar mata ana kiransa Sabil mata ne a nan arewa house sukan cika su yi dandazo da magamami wannan magana muna tattauna mukan ce akwai laifin da in ɗa namiji sai ka ce dama dama amma ya mace fa shan kwaya da ya mace ai duk aikin banza ne amma ya mace ɗa namiji idan ya yi aski kwalkwabo tas tas ba komai ya mace fa bambara kwai raƙumi a kabar abin ba zai kyau ba misali to haka kenan misali shi ɗa namiji a nan shi ne yake da ainihin babban nauyi ko babanmu annabi adamu ai shi aka fara ambata a sura ta hudu aya ta ɗaya wannan shine dalili zaka idan maza suka yi sakaci da wannan abu din ba ku riƙe hannun matayenku zuwa ga alkhairi ba to babu kyau shi sa duk namiji na kare zai tsara ma iyalinsa time table. Wancan zo mu karanta ƙur'ani ka samu hadisai bulugul maram wanda suka shafi tarbiyya to shak yanzu sai tambayin mu akan taɓarɓarewar tarbiyya muna hmm. cikin wani zamani inda tarbiyya ta taɓarɓare ta 'ya'ya maza za su ce a ai suna wajen neman abinci ba su da lokacin tarbiyyantar da 'ya'ya iyaye mata su kuma za su ce a ba su ya kamata su tarbiyyantar da 'ya'ya ba iyaye maza ya kamata su tarbiyyantar da 'ya'ya me ake ciki kuma wani bayani za ka yi wanda masu sauraron mu idan suka ji kowanne zai ɗauki nauyin da ke kan shi ko shakka babu a cikin suratu at-tahrim sura mai lamba 66 aya 6 kin ga Allah ta'ala ya kira mu ne gaba daya yace qu anfusakum wa ahlikum nara ya ayyuhal ladhina amanu shine kiran da Allah ya mana ya ku waɗanda suka yi imani nan bai keɓe maza da mata ba duk aka kira mu duk inda qur'ani ya ce ya ayyuhal ladhina amanu karki ce to ai bai ce ya ayyatu hallati amanna ba ko ba faɗa ba kin shigo ciki akwai abin da suke kira kawai taglibul jins namiji an fifita shi a wannan jani amma sakon ɗaya ne yanzu na ce ai duk musulmi ai duk kun shigo yan uwan mata ko ita kanta ya mace ta kan ce wallahi sai kaji duk mutum ya gaji a'a me yasa fike sai kaji duk mutum ta gaji ba <laughs> ko kuwa duk mutum sai ka ji ya gaji ita kanta ta yadda akwai fifi da jinsin ɗa namiji wannan sha'anin Allah ne ba na ba da ki bane in ku har haka ne lokacin da Allah ce ku anfusakum kina ciki da Maimuna da Aisha da Jamila da Halima duk mun shigo ciki sai ce ku tsare kanku da iyalanku wata wuta makamashinta duwatsu da mala'iku ne a a shikenan wanda ke fahimtar a'a suwane ne suwane ne sun yi kuskure gare abin da Allah ta'ala ya ce ɗaya kenan sannan a sura ta biyar aya ta biyu suratul ma'ida mai Allah ya ce wata ta'awanu alal birri wat taqwa ku taimaki juna kan albir nagarta ai da na gaya muku kafi mata ka uku tafi ka uku ku kan abu uku tunda tambaya ta biyo ta kan abun ukun da za ku haɗu ku haɗu akan son tarbiyya ukun ƙarshe na ɗauke ɗaya kawai takwas na ce sai dai wani lokaci to ashe kenan kuskure ne wani ya dogara da cewa na je neman abinci ai cikin neman abincinka kuma sai ka bi Allah na sha faɗa a cikin account na facebook na kan faɗa da turanci create time for your family don't say i am too busy your family is your number one business karka ce oh aiki ya yau aiki numero n in ji faransawa wato ainihin iyalin kashin numero n ana misali saboda haka kenan kuskure ne dole ka taimaki matarka ke ma ki taimaki miji wannan abun da Allah ya baku Allah fa zai tambaye ku ya san Allah ya yi sallah ya yi zakka kun nema masa mata ta gari ko ya zama dan fashi ko ta zama karuwa ufu billah ko Allah zai tambaya haka babu wani dalili nake ce kaza kaza To ina idan ana maganar tarbiyyar ‘ya'ya dole ne a ji daga iyaye mata saboda su ma suna da gagarumar rawar da suke takawa wajen ba da horo mai nagarta da inganci ga yara. Salamu alaikum Malama Jamila suna na Rukayya Adamu Ibrahim. Kamar yadda kika faɗa tarbiyya yara a hannun waye laganta ko uba ko uwa. tarbiyyar yara in dai har suna yara a hannun uwa ya kamata a bar mata. saboda uwa ita ta san yadda take zama da yara kullum a gida ita ta san halin da yaro yake ciki ita ta san yadda za ta tafiyar da shi amma baban ya tafi aiki zai bar shi da mai aiki ne ko da wasu ba zai san halin da yaro yake ciki ba amma uwa ita ta san yadda za ta tafiyar da ɗanta saboda kullum tana tare da shi za ta dinga lura da shi ta san abin da yake so da wanda baya so ta san duk abin da yake ita za ta dora shi akai don haka tarbiyyan yaro ya kamata ya zama a hannun uwa ne assalamu alaikum wa rahmatullah to ni dai a nawa tunani ina ga kamar tarbiyya yara ta yi ne a wuyan uba mahaifi kenan domin daga lokacin da namiji ya yi aure daga wannan lokacin ake samun irin tarbiyyan da zai dora matarsa a kai ba wai wurin uwa bane uwa sai abin da miji ya dora ta akai mata kenan sai abin da miji ya dora ta akai shi za ta iya dora 'ya'yanta duk da cewa ita take zama da 'ya'ya 90% a gida ba uba ba so ni ana wa tunani duk tarbiyyar da mahaifi ya dora matarsa akai shi za ta dora 'ya'yanta akai assalamu alaikum wa rahmatullah uwa ita ce makaranta ta farko da yara ya kamata a ce tarbiyya tana hannunta misali yanzu a ce idan uwa ta kasance mai tarbiyya hakanan yaranta za su taso masu tarbiyya ladabi da biyayya amma yanzu mafi akasari mazan yanzu sun saki kula da tarbiyya sun manta da haƙƙin da Allah ya ɗora a kansu sun sakawa wa mata yawanci wani uban idan ya tashi ya bar gida tun safe ba shi zai dawo gida ba sai cikin dare so yawanci irin wannan su kuma yara sa a tashi a raina uwa uwa yaushe dama an ce ido wa ka raina wanda na saba gani kullum so tunda suna ganin uwa mace suna ganin mace koyaushe wani lokacin tun tana faɗa ana ɗauka abin har ya zo ya gagare ta to in dai ba in dai har ba uban ya zo ya tallafa yaran ba gaskiya ana wani lokacin a wajen tarbiyya akan sami matsala so ina ina fatan allah ya sa dai mazajen za su samu su samu a zauna a gyara wannan matsala ta rashin tarbiyya da ake fama da ita a yanzu allah ya sa mu dace mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni dai sunana Malama Na'ila kuma ina zaune a garin Iko. Gaskiya tarbiyyar yara yara yi ne akan namiji. Haƙƙin shi ne ya tarbiyyantar da yaran shi, ya addi ya kuma ba su ci da sha. Amma ita kuma mace rawar da take takawa a wurin tarbiyya shine ilimi. Idan har mace tana da ilimi da na addini da kuma na boko to za ta taimaka ta san yadda za ta yi tarbiyyar 'ya'yanta amma rinjayen tarbiyya ya rataye ne a akan namiji assalamu alaikum ni sunana fatima zara ina zaune a garin katsina tarbiyyar yara ta rataye ne akan uwa da uba domin ko karin maganar da hausawa suke yi da suke cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka abin lura ce babu yanda za a yi a ce an sakan ma mace tarbiyyar yaro sannan a ce an ga daidai haka zalika kuma idan har ita ma uwa bata sanya hannu ba babu yanda za a ce tarbiyyar yaro ta tafi daidai yanda ake so. Tarbiyya abu ce da ta haɗa ga uwa da kuma uba. Ita mace tana da nata rawar da take takawa a rayuwar yaranta. Haka zalika shi ma uba akwai rawar da yake takawa a rayuwar yaransa. Kuma kamar yanda ake faɗa ko a addinance, a al'adance kuma da ko a menene ma uwa ita ce makaranta ta farko ta yara. Sannan kuma uba shine mai tsawatawa. to uwa ita ke zaune da yaro a ko da yaushe ita ya kamata in ta ga wani ɗabi'u waɗanda ba su daidai ba ta tsawata mashi idan abin ya fi ƙarfinta ta ma uba magana sannan kuma shi kuma uba bai kamata ya nuna halin ko in kula da yara ba amma tarbiyya ta rataya ga dukkan da mace da namiji. to da mila kin kuma gaskiya ina ke ana ki ganin mm. tarbiyya mm. ya'ya akan wa ta ta'allaka kan uwa ko akan uba kin sani ne kowa yana da rawar da zai taka dole sai dukan su biyun sun taru idan aka ce za a bar wa ɗaya. sannan kuma ɗaya kawai sai ya rika dafa wani baya ba zai yi ba. Wannan ra'ayin naki ya zo ɗaya da Nur ji Ishak wanda ya rubuto mana a Facebook cewa dukkan ku masu kiwo ne kuma kowane ɗayan ku abin tambaya ne akan abin kiwon sa Kula da tarbiyyar 'ya'ya ya shahi dukkan iyayen biyu miji da mata. Sosai. Sai Jamilu Muhammad Gwaram ya ce uwa ita ce ke da haƙƙi mahi yawa dangane da tarbiyyar yara domin ta yi zama da su da mahaihinsu. Makwabta da mutanen unguwa su ma suna da nasu haƙƙin. Amma tsakani da Allah Jamila ni yanzu makwabta da ko mutanen unguwa wannan zamani na yaɗe ba ka san wane ne yake sa ido akan ɗanka ba saboda ya cuce shi. aikin sa abin da ake da ana cewa 50-50 yanzu dole ɗari bisa ɗari uwa ɗari bisa ɗari uwa dole tsakani da Allah irin da a sakacin na a bar makwabci ko a gaskiya iyaye ya kamata a sake lale ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabir Fahim da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr Greg Burns Halima Jimarau sallama da ku ku huta lahiya sai gobe da izinin Allah. wasanni na motsa jiki dukkan su ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta sa